watan shirin ayyukan mujaddadi idan ba manta ba muna nan cikin littafin ihya'us sunna wa ihmadul bid'a na mujaddadi kuma mun shigo cikin babin sa na uku eh, wanda ke bayani game da wajibcin biyan littafi Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sunnan magabata ya kawo maganganu wanda suka shafi alqur'ani game da haka ya kawo hadisai da suka tabbatar da wannan matsala kuma ya kawo maganganun magabata game da wannan matsala to sannan kuma sai kawo muna bayani game da abin da ya shafi wajibcin tsayawa ga inda magabata suka tsaya da kuma falalar magabata su ne sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina to yau za mu tashi inda mujaddid yake cewa wa kal fakihani rahimahullah fakihani ya faɗa Allah shi masa rahama yake inna fi hadha kalaman balighan lalle cikin wannan abun da ya gabata wa abin da muka karanta a wancan sati na cewa wajibi ne duka mutumin da zai yi addini ya tsaya bisa ga addinin magabata kar ya kago kuma kar a kago ya bi ya tsaya bisa ga abun nan da sun domin duk abun da ake bukata na addini sau riga sun kare ka'idodi an gama duk abin da ya shafi addini an riga an gama kai abin da a gare ka kawai ka bi yanzu kuma idan ka bi wannan hanyar da magabata suka bi to za ka tsira kuma za ka sadu da abun da suke a kansa idan kuma ka kauce musu to za a ce maka azaba ta tabbata a kanka imamu alfaki hani ke cewa bayan wannan magana yace lalle wannan magana ta isa liman nawwara Allahu basiratahu ga duk mutumin da Allah ya buɗa ma basira ya zama mai tunani ne ya zama mai hankali ne to ya kamata ya gane wannan wa lafzuhu kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya haskaka masa lafzinsa kenef sa da ga maganganunsa Allah shirya mai su to lalle wannan magana ta ishe shi Wa wagar alimna yace ai mun riga mun sani annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lam yamut illa ba da tamhidi dini wa bayanihi annabi sallallahu alaihi wa sallama bai bar duniya ba sai bayan da ya shimfiɗa muna addini yayi muna bayani addini kwattafilla annabi bai bar duniya ba sai da addini ya kammala sai da kuma Allah ya saukan mai da aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kenan sai da addini ya riga ya kammala yace yau na kammala muku addininku haka Allah ce al-yawma akmaltu lakum dinakum yau na gama muku addini an kammala duk da za a yi na addini an riga an faɗa Qur'ani gashi na hadisi gashi nan to kaga manzo Allah bai bar duniya ba sai da addini ya kammala baya haka kuma wa ta'sisi kawaida kuma sai da aka assasa ka'idodi da ta wayannan ka'idodin za a bi a gane aya ta tabbata ko hadisi ya tabbata ko kuma Eh, fasarar aya ko fasarar hadisi duk bisa ga wa'annan ka'idodin za a bi wa arkanihi da rukunan wannan addini duka sai da suka kammala wa ibahi ma ya hataju ilaihi min al ahkami al-khamsa kuma da bayyana ma ya hutaju ilaihi abinda ake bukata zuwa gare shi min al ahkami al-khamsa daga hukumce hukumce nan guda biyar muna da al ahkami al-khamsa wato wajibi da farilla musahabi da ja'izi sai kuma makaruhi wayannan sune guda biyar wanda sune al shi. a shar'iyya alhamsa wa'annan hukumce hukumcin sai da aka imuna bayani su aka gane su wannan haramun ne aka gane wannan halal ne aka gane wannan makaruhi ne aka gane wannan ja'izi ne aka gane duka sai da aka yi muna bayani wa'annan ahkam duka sai da suka an kai muna bayani sanan manzo Allah bar duniya summa hala ala kitabillahi ta'ala sannan kuma yayi bayanin cewa wajibi ne inji shi alfaki hani wajibi ne a littafin Allah summa ala sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma wajibi ne a bi sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam summa ala sunnati ashabihi radwanullahi alaihim ajma'ina sannan kuma sunnan magabata su ne sabon manzo Allah da matabi'ai tabi'u tabi'ina Allah ya dare su gaba daya to kana wannan shine ke zama addini kenan littafin Allah sunnan manzon Allah kuma tafarkin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magabata wa kullu ma kana fi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya tabbata a littafin Allah da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam aw alaihi amalu ashabihi radiyallahu anhum ajma'ina ko kuma yazan aikin sabon manzo Allah yana a wa wattabi'ina ko tabi'ai lahum bi isani ila dini fa huwa dinullahi to wannan addini Allah ne allazi yudanu bihi wanda ake yi addinan tuwa da shi da abun da ya tabbata lissafi Allah ko ya tabbata sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya tabbata sabbai sun yi aiki da shi to wannan shi a addini Allah wanda ya kamata a addinan tu da shi wa ma khalafahu amma wanda ya saba ma wayannan babu shi a Allah ya saba ma littafin Allah babu shi sunnan manzo Allah ya saba sunnan manzo Allah babu shi aikin sabon manzo Allah ya saba musu to huwa bid'atun to wannan ya tabbata bid'a ce wa dalalatun kuma bata ce mardudatun ala sahibiha an mayar ma wanda ke wannan aikin gaira makabula Allah baya karban wannan aikin sau da ka duk aikin da za ka yi ka auna shi ka gani ya yi daidai da littafin Allah Allah zai karba ya yi daidai da sunan manzo Allah Allah zai karba ya yi daidai da aikin sabon manzo Allah Allah zai karba amma bai daidai da wayannan ba to ba Allah baya so kuma Allah baya kaunar wannan aikin kuma mai shi dan bid'a ne kuma zai gamu da hushi Allah a ran tashin kiyama idh law kana fi zalika khayrun domin da a ce wannan abun akwai alkhairi a cikinsa lanabbahana alaihi salatu salam da manzo Allah ya fadakar da mu ya ce ai domin duk abin da alkhairi ya gaya muna manzo Allah bai bar duniya ba sai da yawa al'umma bayani duk abin da ke zama alkhairi a kansu ya musu bayani duk abin da ke zama sharri ya musu bayani sarka da kaga wani abin da annabi bai yi bayanin sa bai ce ayi shi ba kuma ibada ce to tabbata ba alkhairi ne ba sharri ne ba shi da alkhairi ne da annabi yi bayani iz kana harisan kullal hirsi ala nusul umma wa iradati alkhairi laha domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai matukar shawa ne mai matukar kudayi ne ga al'ummarsa su samu alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya so yi muna alkhairi yana bukatar mu samu alkhairi shi yasa duk wani alkhairi ko ya nuna muna akan ka duk wani sharri ya nuna mana haka ma manzo Allah faɗa a ƙarshen rayuwarsa ce ba wani abun da nisan alkhairi ne gare ku zai kai su ku ga Allah zai sa ku samu yarda Allah face sai na gaya muku shi babu wani abun da nisan cewa ba alkhairi ne gare ku ba face na tsoratar da ku akan sa shi yasa ku yi nesa nesa da duk abun da kuka ce gabance ku yi shi ba iyyakum wa mudasatul umuri yace ina muku ka shedi ga duk abubuwan da aka kago ba wuce ta ku daina ba alkhairi ne ba alkhairi na riga na gaya muku shine yadda manzo Allah ya yi sallah in kaga irin wannan sallar da manzo Allah ya yi ta alkhairi ne yadda manzo Allah ya yi zikiri irin zikiri manzo Allah akwai alkhairi ciki sai ka je ka yadda yayi azumi akwai alkhairi ka je kai yi dukkan sauran ibadodi da manzo Allah yi alkhairi ne amma duk wani wanda manzo Allah bai irin sa ba kuma kaga wani na yi ko kai kake yi to ba alkhairi ne ba sharri ne saboda duka alkhairi ya tabbata Ga abin da manzo Allah ya zo da shi dukkan sharri ya tabbata ga abin da ya saba na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don shi manzo Allah mai iya kuɗi ne ga al'umma sai su samu alkhairi kuma yana nihin alkhairi gare mu fajazahu Allahu afdala ma jaza nabiyyan an ummati muna roƙon Allah subhanahu wataala sakan kama manzo Allah da alkhairi fiye da yadda yake sakan kama dukkan wani annabi cikin al'ummarsa kuma lalle haka ta tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan annabawa ba wanda ya kai shi daraja waja'alna min ummatihi almuttabi'ina li sunnatihi mujaddid ya kara da ce mana kuma lalle muna roƙo Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya sanya mu cikin al'umma mabiya sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama alka'inina fi zumratihi bi fadlihi wa manni masu kasancewa cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da falala irin ta Allah da kyauta irin ta Allah Allah shi muna wannan kyautar intaha wannan magana ta kare wanda ya samu daga Imam Al-Fakihani wanda mujaddidi ya kakaito muna ita to wannan yana nuna mana eh lalle ne wajibi ne ga dukkan musulmi ya dibi ya bincika game da ayyukansa da yake yi kuma yana tabbata mana lalle eh, magabata su ne abun biya don abin da ya saba musu to wajibi ne mu yi watsi da shi wa huwa hasanun jayyidun wa fihi watun li kulli muhtadi wannan magana wadda aka samu daga Imam al-Fakihani da sauran maganganun malamai da mujaddadi yake kawo muna wannan gurin to lalle magana ce mai kyau kuma mai dadin ji kuma wannan magana ta ishi dumuni shiryayye idan dai Allah ya nufi ka da shiriya to wannan magana ta ishe ka ka shiryu cewa eh lalle ya kamata ka binciki aqidarka ya kamata ka binciki ibadodin da kake yi akwai wanda kake wanda manzo Allah bai yi ba to yi maza maza ka bari akwai wani wanda kake wanda babu shi a zamanin manzo Allah yi maza maza ka bari akwai wata ibada wanda kake kuma dukkan tabi'ai da sahabbai ba wanda yayi yi maza maza ka bari wannan shine a waton shiriwa ga wanda Allah ya shirya mujarradi sai ya kare mana bayani kike fa in qulta idan kace hal ma lahu mustanadun min ash-shar'i wa lam yarid min as-salaf fi'luhu hal huwa sunnatun aw Ya yace to abin da ke da asali daga shari'a amma kuma ba samu magabata sun yi aiki da shi ba amma yana da asali akwai wani aiki yana da asali amma kuma sabai ba su yi shi ba magabata ba su yi shi ba amma kuma yana da alaka da shari'a to a ya ce ma wannan abun sunna ko ana ce masa bidiya ultu sai mu mujarrad yake tuno zan baka amsa daidai da amsar da wani malami ya ba wanda ake cewa Ahmadu Zaruqu fi Umdatul Murid Sadiq a cikin littafin sa Umdatul Murid Sadiq ni daga cikin malamai ne wanda mujarrad yake yawan kawo maganganun su yace to ni ma zan baka amsa irin ta wannan malami qala ya ce qala malikun huwa bid'atun imam malik yace bid'ata in dai magabata ba su yi ba to kawai bid'a ne kuma wannan magana ta Imam Malik ita ce magana gaskiyar magana duk wata magana da za a kaji an kawo to ana dai kawo ta ne kawai amma wannan magana ta Imam Malik ita an ita an madogara kuma idan dai ibada ce to da magabata ba yadda za a ce ba su yi shi ba saboda ko da kana ganin cewa eh yana da asali a shari'a kila zikiri ne zikiri tabba yana da asali a shari'a kila wata sallah ce tabba sallah tana da asali a shari'a kila wata ibada dai ce ko ce ibada ce lalle tana da asali a shari'a to amma tuna da irin wannan kaifiyar ko irin wannan tsari annabi bai yi ba sabon manzo Allah ba su yi ba to bid'a ta inji imamu malik kuma kullu bid'atin balala dukan bid'a kuma batata shi yasa ma imamu lake yake cewa man ikhtara bid'atan fara'aha hasanatan faqad za'ama anna muhammad khana risala wannan duk ya kago ta bid'a annabi bai yi ba sabai ba su yi ba kuma yaga cewa wannan abun ai abu ne mai kyau ana samun lada a kansa ta imam malik yake cewa to yana so ya nuna cewa kamar manzo Allah ya ce amanan manzanci domin in ana samun lada akwai alkhairi ciki ciki tunda ko akwai alkhairi ba yadda za a manzo Allah ya sa akwai alkhairi kuma ya fadi faɗi to duk abin da ke zama alkhairi annabi ya faɗa saboda idan ka ce bai faɗi wannan ba kuma akwai alkhairi a cikin sa to ka ce kamar ya boye wani abun da ke zama alkhairi ga umma sai yaki gaya musu to haka kuma ita gaskiyar magana saboda maganar nan ta farko cewa lalle koda yana da asili a shari'a Ina da wata madogara eh, kana da inda zaka dan dogaro da shi a littafi Allah ko a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma manzo Allah bai ba to kaga babu madogara kenan kawai tawili ne zaka kawo kace eh to ai wannan abu ai yana da kyau akwai ibada cikin sa to yake bid'a ce annahum sai mujaddid ya kara da bayani cewa domin su kamar da Ahmadu Zaruku ya ruwaito lam eh, annahum domin su lam ba su bar aiki da wannan abun ba illa li amrin indahum fihi sai saboda wani al'amari a wajen su duk wani wata ibada da kaga ba su yi ta ba to akwai abin da ana musu yin ta tana da wata illar da yasa ba su yi ta ba inda babu wata illa to da su yi don annabi bai barin abin da ke zama alkhairi bai yi ba sabon manzo Allah ba su zama barin abin da ke zama alkhairi to saboda ka duk abin da kaga ba su yi ba to tabbatar cewa ba alkhairi ne ba fa innahum domin su wa'annan manzo Allah da sabansa kanu ahrasun nasi alal khairi sun yi mutane sun yi kowa kuɗin alkhairi dole mai alkhairin duniyan na ai bai kai su ba to wannan ku yasa cewa tunda dai suna kudai alkhairi bayan da za a yi su bar wannan aikin ba su yi shi kuma a ce akwai alkhairi a cikin sa wa alamuhum bi sunna kuma sun yi kowa sani sunna saboda duk abin da kaga sun bari to ba sunna ta ba bid'a ta sun yi ka sani sunna don su ne akai ake sunna gaban su su ne ke ruwaito wannan sunnar sun fi ka son sunna don sun fi ka son manzon Allah sun fi ka son alqur'ani domin su ne qur'ani yake saukowa a gidajensu su ne ke tambaya ƙurani ya sauko sarka ba yadda za a aikace musu tunda ko haka na kaga ba su yi ba to tabbata ba alkhairi ne ba ba sunna ce ba sharri ne wannan ita ce maganar imamu malik kamar yadda mujaddid yake kawo mana wannan gurin kuma ita ce amadu zaruku ya fara kawo na domin ita ce a ta farko yake kuma wannan maganar ba ba ma imamu malik ba a'a ita an magana sahabban manzon Allah wa huwa muqtaba qawlu ibnu mas'ud radiyallahu anhu ita ce maganar Abdullahi dan Mas'ud sabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shahararren sabi iz qala liqaumihi domin inda zaka gane haka ai shi Abdullahi dan Mas'ud ya ce wa mutanensa wata rana wayannan mutane ra'ahum yadhkuruna Allah jama'atan ga suna wa Allah zikiri jama'a zikiri kowa ya san zikiri yana da madogara a littafi Allah da sunan manzo Allah annabi ya yi zikiri annabi ya ce ayi zikiri Qur'ani ya ce ayi zikiri sabon manzo Allah fi zikiri annabi ya yi zikiri har da ayoyi da ƙoƙon tabi'ai duka sun yi zikiri to idan haka ne ya tabbata wa'annan duka sun yi zikiri kaga yana da madogara kenan to sai za an samu su bayin Allah su kuma sai suka zo a wucewar manzo Allah da ƴan kwanaki sai suka zo suna wani irin zikiri a a cikin masallacin Madina suka taru suna zikiri jama'atan jama'a wato sai suka zo suka zauna eh, suka zagaye suna zikiri wa junansu wannan sai ce eh, ku ce su lahi so kaza sai su kama sai sun kare su bayanan lahi so kaza din in suka kare sai ce to ku ce eh, eh, la ilaha illallah so dari sai su kama la ilaha illallah so dari ku ce Allahu akbar so dari sai su kama Allahu akbar har sai sun kai dari Abu Musa la shari sai zai sami same su a wannan masallaci na manzo Allah suna wannan to sai shi abu musa sai kasa cewa komi sai je iska abdullahi dan mas'ud yace to kaji kaji fa abin iske masallacin manzo Allah ce to ni ka ga musu da ka sami suna yi yace ni dai gaskiya ban gaya musu komai ba amma dai in ka rayu Allah ya ma tsawon rayuwa to zaka gani su dun suna na cikin masallaci yanzu ka suna wannan zikiri yace to mu je sai suka kama hanya su biyu da Abu Musa al-Ashari babban sabi manzo Allah da Abdullahi dan Mas'ud babban sabi manzo Allah su biyu suna tawwa sai suka iska wayannan mutanen su yaskuruna Allah jama'atan suna zikirin Allah jama'a tare da sautin mutum guda wanda ba taɓa samu haka ba zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da ya same suna wannan sai ki musu tallahi laqad ji'tum bi bid'atin zulman ina rantsewa da Allah kun zo da bid'a da zalunci kun zo da bid'a da zalunci kun ji abin da mujaddid ya kawo nan aw qad fuqtum ashaba muhammadin ilman ko ko kun yi sabon manzo Allah ilimi ne mu ga mun da sabon manzo Allah ne ba mu yi ba ban taɓa sanin wani sabon manzo Allah da yi wannan ba shi manzo Allah bai yi ba to yanzu ku kun zo daga baya wai yanzu gashi nan kun zo kuna wannan aikin da manzo Allah bai yi ba manya-manyan sabon manzo Allah duk ba su yi ba ga kuma sabon manzo Allah tare da ku to me yasa kuke wannan aikin kuna son ku ce kun yi sabon manzo Allah ba son lada ne ko kun yi son kun yi sabon manzo Allah son ibada ya akai kuka yi abin da manzo Allah bai ba to kaga wannan magana ta Abdullahi dan Mas'ud da yi musu fada yasa wace su kuma yi musu fada yake musu ga korin manzo Allah anan kaje ka dibi addailami wanda ya kawo hadisin cikakken sa da sunan al ya kawo wannan hadisin cikakken sa yadda kaga mujaddidi ya kawo shi nan to eh, ya kawo shi a can cikakken hadisi nan ya dan eh, mujaddidi ya dan mana isharar kai zuwa ga wannan hadisin ne zuwa ga wannan asar na Abdullahi dan Masudi da Abu Musa al-Ash'ari yace to idan dai kuna bukata alkhairi ya kamata a ce kun tsaya inda sabon manzo Allah suka tsaya domin wannan aikin da kuke yi zikiri ne eh yana da madogara domin ana zikiri amma haka manzo Allah yayi ba ba haka annabi yayi ba haka sabon manzo Allah suka yi ba haka suka yi ba to wannan kaifiyar da kuka zo da ita ta sha karo da ta manzo Allah me yasa kuke yi ga kore manzo Allah ba basu kore ba su kare ba su kare ba kor yadda manzo Allah sha ruwa ga ta nan tuwayi manzo Allah ga sunan ba manzo Allah bai kore da barin duniya ba maza kun kawo irin wannan bid'a yace kar in saki ganin ku da wannan bid'ar to a takaice Abdullahi dan Mas'ud ya musu fada to da takai gaya kuma daga wannan lokacin suka hannu suka bari kaji irin fadan da ya musu kamar da mujallid yake kauna yake musu tallahi sai da rantsi da Allah ina yau da Allah laqad ji'tum bi bid'atin zulman kun zo da bid'a akan zalunci aw qad fuqtum ashab muhammadin ilman ko kuna in kun yi sabon manzo Allah ilimi ka ko san kuka ce kun yi sabon manzo Allah wallahi kun yi aikin banza ƙarya ta kuke wallahi zakarahu ibn al-hajj fi al ibn al-hajj ya ambace wannan cikin littafin sa al-madkhal fanzuru kudiba yana can cikin al-madkhal to kaga wannan ba al-madkhal ba ka bai da ni ga muku yana cikin eh, sunan dailami yana cikin sunan darimi kuma haka yana cikin sunan al-kubra na imam al-baihaqi don hadisi yana na kuma hadisi malamai sun tankaɗe sun rarayi sun tabbatar da ingancin wannan asar ɗin cewa lalle abun ya faru kuma sabon manzo Allah sai yi musu wannan irin zikirin to kaga wannan ita ce fahimtar Imam Malik kuma ita ce fahimtar wayannan manya-manyan malamai da manya-manyan wayannan sabban kuma ba za ka taɓa samun wani sahabin da ke da saɓani irin wannan ba fahimta irin wannan ba amma sai ma malai yake cewa wa qala shafi'i radiyallahu ta'ala anhu amma shi imamu shafi'i shi ku yake kullu ma lahu mustanidun min ash-shar'i fa laysa bi bid'atin duk wanda ke da irin madogara daga shari'a to ba a ce masa bid'a wa in lam ya'mal bihi salafu ko da magabata duka ba su aiki ba li'anna tarkahum lil amali bihi kad yakunu li uzuri yana yiwa wani uzuri yasa ba su aiki da wannan ba fa qama lahum fil waqti to sai yanzu zo wannan uzunin sai ya tsaya a wannan lokacin auli ma huwa afdalu minhu koko sun yi wani aiki wanda ya wuce wannan ba eh, akwai wani dai wanda sun kai wanda ya wuce wannan shi yasa kai ba su wannan aikin ba amma dai yana da shi madogara to ana aiki da shi wala allahu law balaga jami'uhum la amila bihi da a ce wannan ya kai ga dukkan sabban to da sun yi aiki da shi wala kama ma'khuzatun min ash-shar'i wa qad azbatahu kuma dama hukumce hukumce ana samo su ne daga shari'a kuma lallai shari'a ta tabbatar da shi to wannan shine abin da mujaddidi ya kawo mana wannan gure magana Imam Shafi amma idan ka kalli wannan magana ta Imam Shafi kamar yadda mujaddidi ya kawo mana wannan gurin ba yana nufin a kago abin da wata kaifiya wadda manzo Allah bai ba yake ba bid'a ba ko shi ya yarda cewa bid'a ne a shi yana maganar hadisi ya tabbata karara ga wannan hadisi karara ya tabbata ga manzo Allah amma aka binciko sabai ba su aiki da wannan hadisin ba yana yi wakila hadisin bai kai gare su ba don akan samu haka ko ko ya kai ga wasu bai kai ga wasu ba wanda ya kai gare shi bai samu damar aikata wannan hadisin ba karar ne hadisi ya tabbata shi wannan to wannan kuma kaga ba za a ce mai bid'a ba yace to iri nai kaga ba a ce mai bid'a amma irin wanda bai da hadisi karara bai da muslim min shar'i eh, kai biyar ba ta tabbata kawai dai a yana yiwa dai kawai wani a tawili ne kawai aka yi to wannan kawai da Imam Malik da Imam Shafi duk sun ittifaqin cewa wannan ai bid'a ne amma dai wanda ke da nasi nasi a karara shine abinda magana Imam Shafi ke tabbatarwa a wannan gurin malai kana da cewa waqtalafu aidan fi ma lam yarid lahu min as-sunnati mu'aridun wala musbitun hal huwa bid'atun haka kuma aka samu wani sabani kuma idan wani abu ya zo wanda annabi bai ce ayi ba kuma bai yi ba to kaga bai da mu'aridi kenan wato aikin idan ka kalle shi bai karo da sunnan manzo Allah ba eh, kuma sunnan manzo Allah ba ta ce ayi shi ba to shi kuma ya yake za a yi ko ba za a yi ba shin bid'a ce ko ba bid'a ce ba wa kala hu malikun ya yace eh bid'a ce ko haka kun san shi imam malik malami sunna ne kuri da gaske kuma kaga wannan magana ta imam malik kuma har yanzu da irin wacce magana ta shi shi fa duk abin da annabi bai bid'a ce kuma haka take ita gaskiyar addini kamar yadda kaga imam malik ya tafi imam malik yace bid'a ce in dai har ya za annabi bai yi shi ba ko da cewa an kai kuma bai karo da addinin musulunci a ya yi karo annabi bai ba ya karo da addinin musulunci in dai ibada ce shi ke to ya yi ai saboda imam malik ce ko da ka ce ai ai bai karo da din don annabi bai hana ba eh annabi bai yi ba kuma bai hana ba yace to bid'ata ba dai bai yi ba to bid'ata tunna bai yi ba bai gaba gare shi ba sannan bai ce ayi ba to ya tabbata bid'a ce amma shafi'i ya fada shi kuma yace ba bid'a ce ba imam shafi'i mustanidan li hadisi ma taraktuhu lakum fa huwa afun shi ko ya dogara cewa duk abin ni ba muku to ya zama rongomi ne shine imam shafi'i ya kafa yake to ba bid'a na ba amma har yanzu mu sake koma mu dan dibi wannan ra'ayi na Imam Malik da ra'ayi Imam Shafi'i amma hangar shari'a musulunci Imam Shafi'i nan yafi Imam a Imam Malik nan yafi Imam Shafi'i hujja domin shi Imam Shafi'i nan abin da yake magana cewa in dai annabi bai hana ba to shikenan ba bid'a ta ba a sai idan ya za annabi ya hana ko kuma ya karo da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sake masa bid'a a shi kuma Malik yake a in dai annabi bai yi ba sabon manzo Allah ba su yi ba kuma aka ce ibada ta to kawai ya karo da na manzo Allah saboda ka bid'a ce to na abin da imam malik yake son ya kofa hujja a kansa cewa duk abin da ni ba muku to ya zama afun to wannan ba yana nufin gefe ibada ba kamar da malama muhakkikuna suka ambata yana nufin abin da ya shafi duniya abin da ya shafi bangare halal ko haram amma abin da ya shafi ibada to wannan kawai ko sunna ko bid'a ne kawai ku ɗayan biyu ne amma abin da ya shafi bangare abin da ya zama halal ne kamar abin da zaka ce wannan abin in ka ci ya zan halal ko ya zan haramun ko ko a'a wannan tafiya idan ka irin wannan tafiya ta zahala ko zanda ko irin wannan tufafin da ake sa ta wannan duka na mu'amalat na duniya ne to shi duk abin da manzo Allah bai ce ma haramun na to shi ba haramun ne ba kina al-aslu fil mubahat ko fil ma'kulat to al-hillu duk abin da nasi bai zo yake haramun ne ba to halal ne amma al-aslu fil ibadat al-hazar asali ga dukkan ibadat abin da ake ce ma ibada to haramun ne ka yi shi sai in kana da dalilin cewa annabi ya ko ya ce ai ko ai gaban sa wannan shine bambancin kawai ina fata a fahimci wannan nukuda domin muhimmiya ce ƙuri da gaske to saboda ka kaga magana imamu shafi anan na kaba hujja da wannan hadisi ma taraktuhu lakum fa huwa afun to ga abun da ya shafi ba ibada ba abun da ya shafi irin matsaloli na rayuwa matsaloli kinin ina abin da ake ci misali ko abin da zaka sawa a jikinka ko abin da ya shafi bangaren tafiyar ka ko harakat ɗinka na rayuwa gaba daya to nan duk abin da manzo Allah bai ce kar ayi ba wannan yayi ko bai yi ba wannan kana da damar ka je ka yi shi shi kan amma abin da ya shafi ibada abin da ake cewa ibada wanda zaka yi wani aiki a ce lada zaka samu in kai wannan aikin to nan kan sai ya tabbata annabi yi in annabi bai yi ba to ne ya tabbata bid'a ne kamar da Imam maliki ya tafi kamar da dukkan malamai muhaqqiquna suka tafi ذكر ابن da في wa الذكر والله أعلم ألا شيء دفن وعلى هذا اختلاف في حزب الإدارة والذكر بالجهر والجمع والدعاء كذلك ما ليكي تؤكم وإن samu الساطان malaman nan game da abun da ya shafi waton eh, zikiri wanda ake haduwa ko kuma hisb al-idara waton ayi zagaye ko ayi da'ira domin ayi zikiri ko kuma ayi zikiri a bayyane ko a hadu wuri guda ayi zikiri ko ayi addu'a ire-iren wannan nan ne ake samu aka samu sabani malamai wasu suke ya halatta a yi shi tun da dama ai yana da asili wasu suke a'a baya halatta yana da asili amma dai ba wannan kaifiyar ba kaifiyar ba ta da asili zikiri already yana da subhanallahi akwai yana da asili la ilaha illallah yana da asili amma kuma ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi irin wannan zikirin ba to tunda ko bai yi irin wannan zikirin ba ba irin wannan kaifiyar yayi ba to kaifiyar ita bata da asili wannan ita ce fahimtar Imam Malik kamar da muka gabatar ita ce fahimtar muhaqqiquna cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam da tabi'in tabi'in amma cewa ya halatta to su daga baya suka zo suka halatta wannan abin iz warada fil hadisi targilu fihi domin lalle hadisi ya zo ya ce ayi zikiri amma walam yarid an salafi fi'lu ga magabata ba su ba wala warada fi kayfiyati shay'un kuma a samu wasu sun irin wannan kaifiyar ba ta inda za a haduwa guri daya ana zikiri ana daga sauti ko kuma a'a ana addu'a ana daga sauti da sauti mutum daya ko lokaci daya ana dauka dauka lokaci guda aje lokaci daya an zauna an yi da'ira so wannan ba taba samun magabata sun yi wannan aikin ba ba taba samun sabbai sun aiki ba wannan tassa da suka ce wannan abun bid'a ne wa qala shafi'i sunnatun shi ko imamu shafi yake a sunna ce wa qala malik bid'atun imam malik shi ko yake bid'a ce li qiyam shuba do akwai shuba summa kullu qa'ilin la takunu mubtadi'an inda al-qa'ili bi muqabilihi sannan kuma dukkan wannan mai fadar cewa bid'a ne da wanda ke cewa ba bid'a na ba bai yiwa magana ka ta zama hujja akan wani bai yiwa magana ta ta zama hujja a kan taka a'a shin mina na ka'ida ta tabbatar Shi ne a je a koma ma abin da littafi Allah da sunan manzo Allah tarar nan za a gari gaskiya amma bai yiwa a ce kawai a'a magana kace dole sai na aje tau in bita ka ko ko a kai sai ka aje tau ka bitawa a'a wannan sabani ne na malamai ga kungiya tun yanzu an samu saraka kalma maliku da shafi'i shafi'i yana cewa a sunna ce ma shi ko imam malik yana cewa a bid'a ce tun annabi bai irin wannan ba to kaga yanzu kowa zai je ya ijtihadi ya je ya diba shin wani ne addini cikin wayannan maliku ne addini ko shafi'i kaga nan za mu je mu diba to idan ka je ka dauki ka'idodi na shari'a al-usul ka'idodin usulu da ka'idodi wane ne da ka dauki ka'idodin uh, uh, malaman hadisi da ka'idodin malaman fiqh da ka'idodin dukkan wasu malamai na addini to zaka ga lalle Imam maliki shi da hujja a wannan guri Imam Shafi'i bai da hujja a wannan guri to wannan shine wallahu ta'ala alam to amma kuma a hakan kuma bai sa kuma mu ce dole in kana rike da wancan ra'ayin ka ce dole sai ka sai ka sako naka ka dawo amma dai ka san da cewa hujjar ka bata da karfi wancan yafi ka hujja hujja su imam maliki take hujja mai karfi kuma ita adda ka'ida wanda uh, duk inda ka tsare ka tana da hujja akan hakan la yajuzu lahu ta'dihi wa la yasluhu lahu alqawlu bi butlani muqabilihi li qiyam shubha bai halatta ka je ka ce maganar wani bata ta magana ce ba za a karbe ta ba saboda an samu shubha anan menene shubha shine an samu sabani malama anan walau qila bidhalika la'adda li tabdi'il umma da an ce a duk inda ka je kai iya naka ijtihadi kai ka gano cewa wannan daidai ne wannan ba daidai ne ba to za a yi condemning din sauran maganganu a dauki naka kadai to kaga za a mai da mutane duka jan bidiya kenan domin ba li'anna ala kulli qa'ilin qa'ilan domin dukkan ra'ayinka da ka dawo to za a samu kuma wanda ke da wani ra'ayi wanda ya sha bamban da naka وقد علم أن سني أن حكم الله في مجتهد الفروع ما أداه إليه اجتهاده سواء أقلنا المصيب واحد أو متعدد domin mun san cewa abin da hukunci Allah shine mai ijtihadi yayin ijtihadi inda tsakaninka da Allah ka je ka dauko Qur'ani da hadisi ka zo ka dauko ka'idodin nan malamai suka shata ka bi tsakaninka da Allah ka diba ba wai a don ka kare ra'ayinka ne ba ko kuma ra'ayin malamin ka ko kuma ra'ayin ra'ayin mutanen ka ba a kai tsakaninka da Allah iya kokarinka da bincikenka tsakani da Allah kai ka gane cewa nan dai wannan shi addini ba wannan ba shi addini ba tsakani da Allah ba don biyar ra'ayinka ba to wannan Eh, maganar ka a nan ba a cewa kayi laifi tun iya tsakaninka da Allah abin fahimtar ka kenan sai dai yana yiwa ya zama kayi daidai yana yiwa ya zama kayi kuskure idan kayi daidai kana da lada guda biyu idan kayi kuskure kana da lada guda ɗaya sawa'un wannan ɗai ne mun ce gaskiya guda ce ko ko gaskiya ba guda ce ba ko da haka din ne muka ɗauka to za mu cewa to lalle kana da wato kana da hujja tunda dai ijtihadi ne kai kai to amma kuma bai sa kuma a ce ni in saki nau'i ijtihadi in zo in bi naka ijtihadi domin ga manzo Allah na cewa la yusalliyanna ahadukum ala asra illa fi bani quraiza mujaddid ya ce ayi nabi ya ce ya ga masa banta cewa kada ɗayan ku yi sallah sai bani quraiza lokacin da tura su bani quraiza wajen Yahuda yace kar kowa yi sallah sai an je bani quraiza a wajen wannan tafiyar wasu suka je kan hanya suka yi sallah wasu kuma suka yi sallah akan hanya wasu kuma suka ce sai can suka yi sallah kowa ya fahimci hadisi da daban wannan ya fahimci cewa annabi ya nuna ayi gaugawa wannan fahimci cewa a annabi yana nufin wato eh, ko da lokacin sallah yayi kar muyi sallah sai mun isa wannan guri saboda kowa yayi aiki da fahimtar sa fadarakumul asru fi tariqi fa qala ba'dhum inna ma umirna bil ujla da sallah ta samu su akan hanya wannan yake to abinda annabi ke nihi mu yi gaugawa fa sallu fi tariqi wa qala al-akharu inna ma umirna bi salati hunaka wanda kace a ah, can dai aka ce mu yi sallah saboda ko lokaci ya muna akan hanya ba za mu yi sallah ba fa akharu wa lam ya atabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adam minhum annabi bai zarge su ba bai zargi kowa ba bai zargi wannan da ya sallah cikin hanya ba bai zargi wanda yake sai bayan sai ya isa can zai yi sallah ba fa dalla ala sihati amali bima fuhima min ash-shari'i idza lam yakun hawa wa billahi tawfiq na ka gani cewa idan dai ka iya kokarin ka ba son zuciyarka ba kai aiki iya fahimtar ka to ba a cewa kai kuskure انتهى ما قاله عمر الزاروق في امدة المريد الصادق وبانتهاء انتهى بيان ما ورد من الصحابة والتابعين وتابع التابعين من بلوغهم الألغاية في اتباع السنة واجتناب البدعة اللهم وفقنا لاتباع السنة wannan shine karshen wannan babi kuma na roƙon Allah subhanahu wataala ya samu dace a madadin mai wannan shiri Ibrahim Salihu Isa da kuma wanda ya sada ni da ku wato Aminu Bashar Sabu ni da ni gabatar abokar Usman Baki shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu